Tarihin Afrika. Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Ya ku abokan tafiya, tsarin mulkin mallaka za mu kai shi ga bango mu matse. Yanayin da muke sanya sutura dole ne mu duba shi. Idan muka sake dubin kanmu za mu dogara da kanmu, musamman amfani da kayayyakinmu na gida zai kasance nuna kishin ƙasa ne da kuma tabbatar da wannan juyin juya hali ta hanyar tsara amfani da abin da muke so za mu ƙarfafa tattalin arzikinmu mu zamanto masu dogaro da kanmu mu rabu da mulkin mallaka da ƙasashen waje ke nuna mana amfani da kayan cikin gida na ƙasar burkina faso don kawo ƙarshen miƙa hannu saboda karɓo taimako ko kuma samun bashi kamar yadda aka saba ga al'ada burin da ake son cimmawa na da karin yawa da kuma girma burin juyin jihali wanda shine ra'ayin kyaftin da ke jagorantar ƙasar burkina faso tun ranar 4 ga watan agustan 1983 juyin halin da ke da hannun al'umma wadda kai tsaye ake kira domin samun taimakon ta a fannoni da dama kama daga kwamitocin kare juyin hali wato cdr zuwa ƙungiyoyin ƙananan yara manyan gobe sai ƙungiyoyin dattawa da kuma mata a yanzu burkina faso ta zama wata ƙasa da ake cikin ginawa inda 'yan ƙasar kowa ke bayar da tashi gudunmawa da hannuwa da diga ko da garma da sauran abubuwa don gina ta ya ku abokan tafiya daga yanzu za mu iya ayyana sabon tsarin da ke cewa tabbas ci gaba abu ne da muke iya kaiwa gare shi ya ku abokan tafiya daga yanzu za mu iya ayyana sabon tsarin da ke cewa tabbas ci gaba abu ne da muke iya kaiwa gare shi masu saurare a yau za mu ci gaba da shirinmu ne akan tarihin rayuwar thomas sankara ya ku abokan tafiya daga yanzu mun fitar da tsari na shekaru biyar wannan tsari ne da za mu yi aiki da shi da yawon al'umma kuma za mu aiwatar da shi yanzu kuma ya rage a gare mu mu ga yadda za mu tsara rayuwarmu akan wannan sabuwar tafiya ta shekaru biyar ya zama wajibi mu san hanyoyin da za mu bi domin ganin cewa tsawon waɗannan shekaru sun kasance masu tarin nasarori musamman a gare mu da kuma zama izina ga waɗanda ke zaton cewa ƙasashenmu ba sa iya samun ci gaba Amfani da kayan da ake sarrafawa a Burkina Faso shine abu na farko da 'yan juyin juya halin ke son cusawa a kwakwalwar jama'a. waɗanda suka ƙi amincewa su ci gaba da miƙa ƙoƙon bara ga ƙasashe masu hannu da shuni don neman taimako ya zama dole a kare mutuncin ƙasa. C'est Sun daɗe suna yaudarar al'ummarmu ta hanyar nuna mata cewa za su kai ta ga farin ciki, alƙawuran da wasu lokutan ba na gaskiya ba ne ta hanyar hulɗar yaudara, domin ta haka ne suke cin kasuwanninmu da kayayyakin da kamfanonin ƙasashen suke sarrafawa, abin da ke matsayin jari hujjanci da ke zama babban haɗari a gare mu. Burin 'yan juyin jihali shine bunƙasa harkar noma, a noma abin da za a ci a cikin gida dogaro da kai fannin abinci shine abin da ake so cikin gaggawa kuma shine abu na farko 'yan kasar na cin abinci ne sau biyu a rana tare da amfani da lita goma na ruwa ko sha ko wanka ko kuma wanki a rana ga mutum ɗaya lamarin da ke matsayin mataki don canza halayen 'yan kasar Shin za mu ci gaba da juya baya ga ɗimbin damar da muke da ita a fannin noma, arzikin ƙarƙashin ƙasa da kuma kamfanoninmu? Mu ci gaba da darajantawa tare da amfani da kayayyakin da wasu ke sarrafawa a yankunan Kenedugu, Bam, Poni, Kumiwe, Bulgu da Delakusi. manomanmu masu ƙwazo dole ne suke sayar da dukkanin abin da suke nomawa a ƙasƙance ga 'yan kasuwa masu handama saboda babu yadda za su iya sarrafa su. Daga yanzu dole a tsara yadda noma zai kasance, sannan da yadda za a dinga raba abinci a faɗin ƙasar baki ɗaya. Akan hakan ne ma aka ƙaddamar da sabon tsarin ci gaban noma da ake kira PPD. inda aka kafa rumbunan tsimi na abinci don magance matsalolin al'umma a lokacin tsananin rani. lokacin da aka fi buƙatar abinci kuma yake da tsada an farfado da kadada dubu tara da ɗari biyar don gudanar da noma lura da yadda ƙasar noma ta zaizaye an kafa wurin noman rani hatta a zagayen birnin wagadugu notre pays produit mu na iya samar da abincin da za ta ciyar da mu baki ɗaya har ma mu sayar a kasashen ƙetare. Amma kash saboda rashin tsari ya zama wajibi mu ci gaba da mika kokon bara domin neman taimako daga waje. Taimakon abincin da ke sanya mana rauni a cikin zukata. Wannan taimako ne da ke cusa mana ra'ayi a kullum sai mu mika hannu tamkar dai mabarata da ake taimakawa. wannan taimako dole ne mu mayar da shi a gefe mu aje za mu iya ƙin yarda da shi ne ta hanyar samarwa kanmu wadataccen abinci akwai masu tambayar cewa wai a ina mulkin mallakar yake mulkin mallaka ba wani abu ba ne illa ku duba a kusan abincin da kuke ci na shinkafa masara da gero da ake siyowa daga waje shine mulkin mallaka kar ku je wani wuri neman mulkin mallaka wannan shine babban tsarin da ake son bi don samar da isasshen abinci shine bunkas noma a yankin fadamar sum da ke yammacin kasar. burin shine saka iyalai manoma dubu ɗaya da ɗari biyar a kan kadada dubu biyar a wani katafarin fili da aka share wannan tsari kuma an samar da kuɗinsa ne ta hanyar wani asusun banki da manyan ma'aikata da kuma hafsoshin soja ke zuba kuɗaɗensu na alawus da suke baiwa ƙasa sai dai a gaskiya wasu ba a san ransu suke zuba waɗannan kuɗaɗe ba dangane da haka bari mu shi ta bakin fidel toye tsohon daraktan fadar Thomas Sankara. Idan ka ɗauki dukkan wasu manyan madatsun ruwa na ƙasar nan da ake samar da ruwan noma da wutar lantarki daga gare su, an fara gina su ne lokacin mulkin Thomas Sankara. Idan ka ɗauki madatsun ruwan Canga da Bagari da aka gina a 1987. duk sun samu kudadensu gudanar da ayyukansu ne daga wannan asusu. Euh, Ganin wannan tsari ya kawo canji sosai da bunƙasa noma cikin ƙanƙanin lokaci babbar matsalar a yanzu ita ce yaɗa irin wannan tsari don ya game yankunan kasar dole a gina hanyoyin mota a nan ne fa tarihi zai kama 'yan juyin halin saboda gina waɗannan hanyoyi na buƙatar kuɗaɗe masu tarin yawa don fitar da kayan gonar da aka noma dole fa aka yi yekuwar neman tallafi daga dukkan 'yan ƙasa cikin wannan yanayi ne aka fitar da wani sabon tsari da ake yi wa take aikin layin dogo inda aka bukaci gina layin dogo mai tsawon kilomita 300 wanda zai haɗa gudugu babban birnin ƙasar da kuma garin dori layin da zai bi kusa da tsaunukan tambowa da ke kunshe da ɗimbin arziki da ake kira maganaɗisu ko kuma mayan ƙarfe 'yan ƙasar burkina faso ne da kansu za su canji ma'aikatan da suka saba gudanar da wannan aiki a can baya dole kowane ɗan ƙasar ya ɗora ƙarfe aƙalla ɗaya a wannan aiki an ƙaddamar da aikin shimfiɗa layin dogon ba tare da neman taimakon kuɗi daga ƙasashen waje ba musamman bankin duniya da ke tayin bayar da rance ga kasashe domin irin waɗannan ayyuka. Fidel Tuwai, daraktan fadar shugaba Thomas Sankara kuma tsohon minista a lokacin juyin juya hali. Gaskiya babban aiki ne, Thomas Sankara ya bukaci a wannan wuri musamman na shimfiɗa layin dogo, saboda kakanninmu da iyayenmu duk an yi amfani da su don aikin ba dala don shimfiɗa layin dogon da ya tashi daga Abidjan zuwa Nijar kamar yadda ake kiransa. 'Yan Burkina sun fara nasa aikin daga Wagadugu inda suka haɗu da 'yan ƙasar Cote d'Ivoire su ma da suka yi irin wannan aikin. Hakan ya sa muka ce a wannan karo za mu gina layin dogo aiki ne da ya shafi har ma'aikata masu zaman kansu waɗanda aka keɓewa lokacin da ake barin ofisoshi don tafiya yin wannan aiki da ake kira yaƙin layin dogo wasu lokutan ma fadar shugaban ƙasar ake rufewa don baiwa jama'a damar zuwa wannan aikin su ma masu shirya fina-finai da ke zuwa kasar mu fesfaku idan aka waye musu kai sukan ɗauki rana ɗaya domin su je su kama yakin layin dogo a shekarar 1987 tuni layin dogon ya isa garin kaya wato tazarar kilomita 200 amma kash sabbin magabatan kasar sun yanke shawarar cewa ba za a ci gaba da aikin ba saboda bankin duniya da hukumar ba da lamani ta duniya sun sa baki alhali idan ka je kasashen turai ko ina layin dogo ne kuma an inganta shi shine ke baka damar zuwa ko ina cikin sauki a can idan aka rufe tasha ɗaya ta layin dogo babbar matsala ce ga magabata kilomita talatin da biyar kaɗai ne 'yan ƙasar burkina faso za su gina cikin jin daɗi kafin su fuskanci matsaloli na wannan aiki al'umma musamman talakawa su ne sahun gaba a cikin tsarin ci gaban ƙasa na thomas sankara yawancinsu ba su da ilimi hakan ya sa aka bullo da wani tsarin yaƙi da jahilci da hukumar mulkin soke ta ƙaddamar tsari ne da aka yi hasashen cewa zai share tsawon shekaru goma domin baiwa jama'a damar sanin kabli da ba'adi musamman a fagen siyasar mallakar filayen noma wani kudurin doka da ke sake rufin filayen noma da ya saba wanda masarautun gargajiya ke amfani da shi a da zai baiwa talakawa damar samun kasar noma musamman su da ke da tsananin bukata. yin amfani da abubuwan da ake samarwa cikin gida wannan kalama ce da za su kasance ko ina rubuce hatta a jikin bango abin ba wai ya tsaya ga batun kayan gona kawai ba ne a'a har da sauran kayayyaki an bunƙasa aikin sake-sake sarrafa abinci tufafi da kuma ƙananan kamfanoni ina cikin gida Ba daidai ba ne a ce wasu ne daga nesa za su sanar da mu amfanin da ke kunshi a cikin kayayyakinmu na gargajiya ba, kuma mu ne za mu rinka tallata nasa al'adun tamkar bayi, muna rawa a gabansu su kuma suna yi mana dariya, suna kallon mu tamkar dai wata haja da har yanzu ke ƙarƙashin kulawarsu. Ya zama wajibi a taimakawa masu aikin hannu na cikin gida. ta hanyar tilastawa ma'aikata da masu mulki saka fasoyin damfani wato wani yadi irin na gargajiya wanda masakan kasar ke samarwa wanda tiloli 'yan burkina faso ke ɗinkawa tare da bashi salo irin na zamani ya yi kamar da wani Wai ina abokinmu da ke zama jagora kana ina fito kowa ya ganka. Na ga kayo wa kamfanin Levis tallako, lalle na ga wandan jeans an ɗinka shi da kyau gaskiya ne, haka ne ya yi kyau, amma ai wannan suturar Amerikawa ce. Duba a nan ƙasa an rubuta San Francisco, yaya kuke son mu yi, yaya kuke so mu yi. Ina wanda ya yi tambaya, me sunansa arbal ko kuna zaton cewa a nan kaya babu masakar da za su iya yin wannan ne daga yanzu duk inda ake gudanar da wata sabga ko a cikin ofisoshi da ma mambobin gwamnati sun mayar da hankali ga suturar gargajiya ta faso in damfani an raɗawa kayan suna sankara na zuwa wasu na sanya irin waɗannan tufafi ko kuma saƙa su ne don kaucewa fushin shugaban ƙasar burkina faso wanda ya ɗauki alwashin daidaitawa al'umma sahu kan saka tufafin cikin gida shugaban kan kai ziyarar bazata a cikin ofisoshin gwamnati ministocin ƙasar da ke halartar taruka a ƙasashen turai lokacin hunturu na sanye da tufafinsu na gargajiya da suke ɗauka a matsayin tutar ƙasa waɗannan tufafi ne ke kaɗawa a zaurukan majalisar ɗinkin duniya da na ƙungiyar haɗin kan ƙasashen afirka ta oau kasar burkina faso ta kasance a fage daban-daban tana gaban ƙasashe a fannin kare muhalli haka zalika a wajen yaƙi da gurbin ma'aikata waɗanda ba sa aiki yadda ya dace thomas sankara na kai ziyarar bazata a wuraren ayyuka don rutsawa da waɗannan ma'aikata gurbi kamar da yadda ernest nongoma ngudarago tsohon ministan tsaro ke cewa Ina tune Wani lokaci yana ziyarar aiki a gabashin ƙasar ya tarar da shugaban wata gunduma ya yi mangas cikin barasa. Alhali kuwa ya san cewa Sankara na zuwa, ko ma bai san cewa yana zuwa ba, a matsayinsa na shugaba bai kamata yana cikin maye ba. Daga Sankara ya kira ni inda ya bukace ni da tsara wani kudirin doka wanda Blaise zai sanya wa hannu don canza wannan shugaba, kuma ta haka ne aka tsige shi daga mukaminsa. l'a relevé de ses fonctions. Dole ne a tsaftace hukuma daga ma'aikata marasa kishi da waɗanda ba sa son aiki. Game da hakan bari mu ji ta bakin ministan tsaro Ernest Ngoma Udirago. Ah, Wannan hukunci ne da muka kira da kora da hali saboda kwamitocin CDR na bin diddigin rayuwar ma'aikaci ko in ce ma'aikata. Idan sun ga ya dace a kori ma'aikaci za a kore shi. wasu kuma har lambar yabo ake su. Bukari Kabore kuwa hafsan soji ne yayin juyin juya hali. Abin da muke kira da kora da hali abu ne da ya kamata a yi a cikin ma'aikatun gwamnati akwai ma'aikata da yawa ragwaye da ba sa son aiki alhali akwai matasa da dama da ke zaman kashe wando waɗanda ke da bukatar aikin da kuma digiri irin nasu amma ba su da aikin yi waɗanda ba sa son aiki kawai su bayar da dama ga waɗanda ke bukata akwai waɗanda taɓa rauniyar hanya ce suka samu mukamai idan muka lura cewa baka iya yin aikin da aka damƙa maka to dole ka bar wurin ko mu tilasta maka idan kuwa burin ka cin kuɗin gwamnati ne ba son yin aiki ba sai mu kore ka sannan mu maye gurbinka da wanda zai iya. Fidel Tugoyi daraktan fadar shugaba Thomas Sankara kuma tsohon minista a lokacin juyin shi hali. Kora da halin ta kasance wata hanya ta tsabtace ma'aikatun gwamnati daga ma'aikata bara gurbi waɗanda ba su son aiki. Musamman a lokacin da muke bincike kan yawan ma'aikata, mun gano cewa akwai ma'aikata na bogi, akwai ma'aikatan da babu su, amma kuma aka ci gaba da ɗaukar albashi da sunayensu a gaskiya mun ga abubuwa na asha iri iri a duk lokacin da aka ce ma'aikaci ya ci kuɗin ƙasa in dai ga hujja to ko yaya take dole mu kore shi daga aiki Proposons également Mun bayar da shawarar cewa dole Majalisar Ɗinkin Duniya a sake mata tsari. Abin kunya ne ci gaba da wannan tsarin da ake kira kujerar naƙi. Masu wannan matsayi na hawan kujerar naƙi na wuce gona da iri akan wasu abubuwa ko da kuwa za su amfani yawancin al'ummar duniya. Babu wani abin da ke baiwa ƙasashe wannan dama balantana a ce ko watakila daga girman ƙasa ne. ko kuma karfin tattalin arzikinta idan kuma sun dogara da hujjar cewa an yi masu rashin adalci ne a lokacin yakin duniya na farko to waɗannan ƙasashe da suka baiwa kansu wannan dama su sani cewa mu kanmu nan da sauran waɗanda ba su ji ba su gani ba an cutar da mu ta hanyar raba mu da kakanni da iyaye waɗanda harsashen itila ɗan nazi suka kashe don haka manyan ƙasashe masu girman kai su daina amfani da wannan dama domin tauye haƙoƙin al'umma rashin afirka daga cikin ƙasashe masu 'yancin hawa kujerar naƙi wannan rashin adalci ne ƙururu da ya kamata a daina a fannin harkokin ƙasashen waje an san da zamanto sankara yana zama alakakai ga manyan ƙasashe game da ra'ayinsa da yake wa ƙarara ba tare da wata rufa-rufa ba ra'ayin da ko shakka babu ya wa na takwarorinsa shugabannin ƙasashen afirka a cikin wannan yanayi na yakin cacar baka yana cikin jirin shugabannin ƙasashe 'yan ba ruwanmu hakanan yana tir da allah wadai da girman kai na ƙasashen yamma sannan baya sassauci har akan wasu shugabanni na ƙasashen afirka a nan Thomas Sankara na jawabi ne ga taron kungiyar haɗin kan Afirka ta OAU. Shawara ta ya kai shugaba yana da kyau mu tsara irin wannan hukuncin da ya kamata a yanke wa shugabanni da ba sa halartar taro akai-akai sannan masu zuwa akai-akai kamar mu misali a rinka ba mu maki na musamman ko kuma a gaggauta taimakawa wani tsarin ci gaba da muka gabatar domin samun kuɗaɗe cikin sauri daga bankin raya ƙasashen afirka wannan ne zai tabbatar da cewa mu 'yan kishon afirka ne sannan waɗanda ba sa nuna ƙwazo a wannan tafiya a yi masa hukuncin da ya dace. Ra'ayinsa da shagube da tsokanar da yake yi wa wasu shugabannin Afirka da ma na ƙasashen yamma nan da 'yan watanni masu zuwa za su janyo masa matsaloli. Sannan kuma akwai matakai na tsuke bakin aljihu da yake aiwatarwa a cikin ƙasar shi. Ga matakin da yake ɗauka na raba ƙasar noma ga talakawa, sannan da ƙwace filaye ga wasu 'yan ƙasar ta Burkina Faso. waɗannan abubuwa ne da za su ƙara janyo masa ƙiyayya daga wasu 'yan ƙasar kamar da yadda za mu shi a cikin shirinmu na gaba da muke gabatar muku dangane da tarihin rayuwar thomas sankara to yanzu kan a madadin olivier raoul delphine michaud da kuma alain foka abdulkarim ibrahim shikal da kuma sashen hausa na rfi ke cewa da ku a huta lafiya wakayete mbilam debda wogdongo na bõen mal neere m yesa sitasiã ad yala mui yolgo tɩm tɩ sibilse kur woor nan daame lamda chemisya sao lebga nuga nuga mam na n sao se gute wakil pisi tɩm yesa ɛrki